Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Radio VOH Hausa da ke ƙarƙashin TV Hausa wa kamu a cikin shirin na ranar yau Litinin. Muhammad Amin ne ke muku sallama kuma zai kan da ku a cikin shirin. Ga kuma jerin irin abubuwan da muke ɗauki da su. Ga kuma jerin irin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na rana. bayan kun saurari cikakkun labaran duniya da ni Muhammad Amin zan gabatar sai ku saurari shirin na labaran wasanni daga shi kuma sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi daban-daban domin nishadantarwa wanda aka yi a nan kasar Iran sai dukkan wannan shirye ya zo muku ne bayan kun saurari shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha hudu ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 28 ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan disamban shekara ta 1805 wani makeri ɗan ƙasar burtaniya mai suna george branklon ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin kol a karon farko kafin haka dai ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kol ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da branklon ya gano wannan makamashin mai yawan zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girkin abinci da kuma makamashin jirgin ƙasa da dai sauran ayyuka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da sa gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin isra'ila da ake kira knesset ta kafa wata doka wadda ta maida yankunan tuddan golan na kasar syria wanda isra'ila ta kwace iko da su daga kasashen larabawa a shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na haramtaccen kasar isra'ilan gwamnatin kasar syria da kuma larabawa mazauna yankin da sauran kasashen duniya ba su amince da wannan matsayi da majalisar yahudawa ta ɗauka ba gwamnatin kasar siriya dai ta ki yin tattaunawa ta sulhu da isra'ila tun a lokacin tana kafa sharaɗin cewa dole ne isra'ila ta mayar mata da yankin ta na golan kafin duk wata tattaunawa da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1995 aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin bosnia wanda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da yarjejeniyar ne a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka rataba hannu a kan yarjejeniya a ƙasar amurka a tsakanin shugabannin bosnia sabiya da kuma croatia daga lokacin ne aka kawo ƙarshen yakin sabiyawa wanda suka kaddamar kan musulmin bosnia kuma an raba bosnia zuwa sabiya da kuma croatia bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi baiwa sabiya da croatia muhimmanci babban abin da bosniyawa suka rabota da shirya a wannan yarjejeniya shine dakatar da kisan kiyashi da ake yi musu a lokacin inda aka kashe musulmin bosniya kimanin dubu ɗari saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana akan mita 22 uku 13000 1710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kalinsu. iran ta ce matakin da kungiyar tarayyar turai ta dauka kan rataye ruhun lazam da aka yi ya nuna munafuncin ta a fili ministan tsaron najeriya ya ce za su ceto ɗaliban makarantar kwana ta kankara da 'yan bindiga suka sace nan ba da jimawa ba amurka ta sanar da cire kasar sudan daga jerin kasashen da ke goyon bayan ta'addanci sabuwar gwamnatin kasar bolivia ta bayyana aniyarta ta bude ofishin jikadanci a iran yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta ce matakin da kungiyar tarayyar turai ta ɗauka kan rataye ruhun lazam da aka yi ya wani munafincin ta a fili kakakin ma'aikatarokin wajen kasar iran sa'id zade ya faɗi hakan ne a lokacin da yake gana da manema labarai bayan da kungiyar tarayyar turai jamus faransa sun bayyana su game da hukuncin kisa ta rataya da aka zartar kan ruhun lazam dan leƙen asiri kuma mai kula da shafin yanar gizo da ke cin zarafin jamhuriyar musulunci ta iran har ila yau ya kara da cewa kungiyar tarayyar turai da sauran mambobinta sun nuna goyon su a fili ga irin wannan dan ta'addan amma ta kasa neman uzurin al'ummar iran a wasu hararen ta'addanci da aka kai wa iraniyawa tsawon shekaru da suka gabata don haka su sani cewa kalamansu na munafunci ba za su taɓa yin kima idan al'ummar iran ba ita dai kungiyar tarayyar turai ta zargi kasar iran ne da take haƙƙin wanda aka rataye din na rashin ba dama a bi ka'idoji da suka kamata wanda ya sa makasakin wajen kasar iran ta kira jakadan kasar jamus da ke iran wanda yake wakilin kungiyar tarayyar turai ne a iran da takwaransa na kasar faransa don nuna bacin ranta game da kalaman da kungiyar ta iyu e ta yi na kare dan ta'adda macin amanar kasa ministan tsaro najeriya ya ce za su ceto ɗaliban makarantar kwana ta kankara da 'yan bindiga suka sace nan ba da jimawa ba a wata ziyara da ya kai na yin jaje ga gwamnan jihar katsina aminu bello masari game da sace 'yan makarantar kimiyya ta gwamnati da ke garin kankara da 'yan bindiga suka yi ministan tsaro na najeriya bashir magashi ya sha alwashin ceto dukkan ɗaliban makarantar cikin ruwan sanyi ba tare da ɗaya daga cikin su ya rasa rai ba a cewarsa har ila yau ya kara da cewa ya zuwa yanzu jami'an tsaro na ci gaba da biyar halin da yaran ke ciki kuma tuni an gano inda 'yan bindigan suke don haka ya ba tabbacin cewa za a kwato yaran nan ba da jimawa ba ya zuwa yanzu dai an tabbatar da cewa 333 ne 'yan bindigan suka yi garkuwa da su inda suka yi jeji da su tuni dai wasu matasa a garin na kankara suka yi zanga-zangar neman ceto ɗaliban makarantar ta kankara wannan dai shine karo na aku da aka sace ɗalibai a makaranta a najeriya bayan sace 'yan matan chibok a jihar borno da kuma na dabci a jihar yobe amurka ta sanar da cire kasar sudan daga jerin kasashen da ke nuna goyon bayan ta'addanci rotanni sun bayyana cewa bayan kwashe kwanaki 52 da sanar da dawo da dangantaka tsakanin kasar sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a yau litinin kasar amurka ta fitar da sanarwa a komance na cire sunan kasar sudan daga jerin sunayen kasashen da ke goyon bayan ta'addanci a mahangar ta amurka a wani bayani da ofin jikadancin amurka ya fitar a shafinsa na facebook ya sanar cewa bayan kwashe kwanaki arba'in da hudu da majalisar kasar ta amurka ta sanya hannu a kai na bukatar da shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya mika mata da ƙarshe ta sarwa ministan harkokin waje na cire sunan ƙasar sudan cikin jerin ƙasashen da ke bayan ta'addanci a cewar amurka to a yau an sanar da wannan wato mataki a hukumance na cire ƙasar sudan din daga jerin ƙasashen da ke goyon bayan ta'addanci da dama daga cikin al'ummar kasar sudan ne suka nuna rashin amincewa su dawo da dangantaka tsakanin haramtaccen kasar isra'ila da kasar tasu inda suka bayyana hakan tamkar cin amanan al'ummar kasar sudan ne baya ga kasar sudan kasashen hadaddiyar dawar larabawa bahrain da kuma a baya bayan nan kasar morocco na daga cikin kasashen da suka sake kulla dangantaka da haramtacciyar kasar isra'ila da hakan ya fuskanci mayar da martani mai zafi daga kasashe da ƙungiyoyin musulmi Ta masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran sabuwar gwamnatin kasar bolivia ta bayyana aniyar ta, ta bude ofishin jakadanci a iran na sanarwakin wajen kasar bolivia regilio mita da ya faɗi cewa sabuwar gwamnatin kasar tana shirin buɗe ofin jikadancin ta a iran a wani yunkuri da kasar take yi na ƙara ƙarfa dangantaka tsakaninta da kasar iran da ma kasashen mexico cuba argentina rasha da kuma kasar venezuela har ila yau ya ƙara da cewa ƙasarsa tana son kyauta alaƙa da dukkan kasashen duniya bisa fahimta da girmama juna kasashen iran da bolivia suna da kyakkyawar dangantaka ta tun zamanin tsohon shugaban kasar ibo morales da aka tilastawa sauka da kan mulki tun a watannin da suka gabata idan ana iya tunawa a watan jiya ma ministan harkokin wajen kasar iran javaz zarif ya kai ziyara kasar bolivia domin halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar inda ya bayyana hanyar birnin tehran na fara dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da ƙarshe ya nuna cewa a zamanin gwamnatin anes kasar bolivia ta yanke dangantaka da kasashen venezuela iran argentina da mexico da kuma cuba inda ya bayyana takaicinsa game da wannan mataki da tsohon gwamnatin ta dauka na siyasa bisa umarnin kasar amurka daga karshe za ku ji cewa wani abin fashewa wani abu ya fashe a kusa jirgin dakon mai na birnin jidda na kasar saudiya kamfanin labarai na associate press ya faɗi cewa wani abu ya fashe a tashar jirgin ruwa na saudiya akan hanyar wata tankar dakon mai da ake zargi wani abu ne aka harbo daga waje sai dai hukumar tashar jirgin ruwan ta buƙaci jiragen dakon mai da su yi taka tsantsan kuma ana ci gaba da bincike domin gano sababbin fashewar har ila yau a wani rahoto da kamfanin na associated press ya nakanto daga kamfanin dakon mai na bw na kasar burtaniya ya nuna cewa wasu ma'aikatan kamfanin sufurin mai din guda 22 da ke dauke da tutar kasar singapore sun tsayatar da kansu kuma babu wanda ya ji rauni ko kaɗan a cikinsu sai dai wasu sun bayyana cewa jirgin na ƙasar saudiya ne yanzu yanzu dai mahukuntan ƙasar saudiya ba su ce uffan ba game da fashewar ta safiyar yau a kusa da gabar wata tashar jirgin ruwa mai muhimmanci kuma cibiyar raba mai a ƙasar ta saudiya wannan fashewa tana zuwa ne kasa da makonni uku da kai wani hari a jirgin dakon mai a kudancin birnin jidda na kasar saudiya da kai ga lalata jirgin dakon mai din to ma saurare labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na labaran wasanni wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta. Labaran wasanni. Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum barkamar sake saduwa a cikin shirin na labaran wasanni. shirin yadda a cikin same kawo muku mamman labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar afirka asiya da kuma nahiyar turai fasa masu yasa shi da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin na wani abin da ka manta da di a bisa faifai to madalla yanzu kuma fara shirin namu da da nahiyar afirka inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta sufa ta ci gaba da kasancewa ta 35 a duniya ta hudu a afirka sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya fifa ta ba take fitarwa a duk wata nuna cewa har yanzu najeriya tana nan a matsayin ta talatin da biyar a duniya ta hudu a nahiyar afirka ƙungiyar ta sufa eagles ba su samu wani canji ba sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya fifa take fitarwa inda ta fitar a wannan wata na disamba na shekara ta dubu da ashirin da muke ciki kuma wannan ya biyo bayan kunnen doki da ta yi da kasar saliyu a wasan neman gurbi a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka da za a shekara ta dubu da ashirin da biyu hukumar kwallon kafa ta afirka kafa ta takaice ta ci tare dan wasan kwallon kafar nan dan asalin kasar gabon obama yang har dala dubu daya saboda wallafa wasu bayanai da yayi a yin sadarwa na sada zumunta hukumar ta kaf ta kara da cewa ta dauki wannan matakin ne saboda ta dokin ta ce dan wasan yayi kuma hukumar ta dauki wannan matakin ne bayan da dan wasan ya wallafa wani bayani a shafinsa na yanar gizo bayan da aka hana su barin filin saukar jiragen sama na kasar gambia haka zalika ita ma hukumar kwallon kafa ta kasar gambia an sanya mata takunkumi saboda hannu take da shi wajen abin da ya faru da ya ga 'yan wasan kwallon kafa na kasar gabon kwanciya dandamalin filin jirgin sama na kasar a jibarin buga wasan neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka don haka ita ma an ce tarar kuɗi har dala dubu ɗari an yi wa jarar da kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa shekaru 20 ta Najeriya yayin da ita kuma kasar Ghana ta sha da kyar a wato bayan da tallasa ta ta kasar Benin da ci ɗaya da babu yanzu haka dai Ghana ta kai matakin gabda na karshe a gasar a yankurin da take na ganin an dama da ita a gasar kwallon kafa ta 'yan kasa shekaru 20 da kasar Mauritania za ta karɓi bakunci. to ga mu tsallaka nahiyar asiya bari mu leka najeriya domin jin irin yadda ake ciki game da wasan kwando a kasar tare da gogon naku umar yunus ƙungiyar ƙwallon kwando ta maza ta najeriya wato the tigers ta zama lamba ta ɗaya a afirka a jerin ƙasashe masu buga ƙwallon kwando a hukumar ƙwallon kwando ta duniya wato fiba ita ce ta wallafa jerin sunayen a shafinta na intanet inda ta nuna cewa najeriya ta ɗanyi sama da kaɗan a matakin duniya najeriya a yanzu ita ce mai matsayi na 22 sabanin matsayi na 23 da ta kasance a baya wannan shine ya ba ta damar ta zama ta ɗaya a afirka gaban sauran ƙasashen afirka da suka kware a wannan wasa na ƙwallon kwando najeriya ta samu sabon matsayin ne uh, bayan ta nuna ƙwazo da bajinta a wasannin neman cancantar shiga gasar kofin duniya da aka gudanar a Rwanda a watan Nuwamba, inda 'yan wasan na The Tigers suka lashe dukkanin wasanninsu na rukuni. A ƙwallon kwando dai tana ɗaya daga cikin ƙwallo wato wasanni da suka fi karɓuwa tsakanin matasan Najeriya, duk da dai karɓuwar tata ba ta kai karbuwar ƙwallon kafa ba domin kuwa ita ƙwallon kwando akwai wasu abubuwa na musamman da ake bukata kafin a iya bugawa. To Umar Yunus a gaishe ka yanzu kuma bari mu tsallaka yankin Asiya a ci gaba da sabon da hukumar ƙwallon ƙafa duniya FIFA take fitarwa a duk wata wannan karan sakamakon na karshen shekara ya nuna cewa Iran ta ƙare a matsayi na 29 a duniya ta biyu a asiya bayan kasar japan bayan ta samu maki 1,082 a dukkan wasan ta buga na kasa da kasa a shekara ta 2019 kuma shi ne adadi mafi yawa da hukumar ta fifa ta fitar tun daga shekara ta 1993 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa za ta sake fitar da wani sabon maki na matsayin kowace ƙasa a duniya nan da 18 ga watan fabrairun shekara ta 2021 hukumar kwallon kafa ta asiya ta sanar da da iran za ta buga sauran wasanninta guda hudu na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da za a yi shekara ta 2022 da kuma ta asiya za a shekara ta 2023 a ranar 25 ga watan maris na shekara mai zuwa ce kungiyar kwallon kafa ta kasar iran za ta isa birnin hong kong yayin da bayan kwanaki biyar kuma za ta kara da cambodia sai kuma a ranar 7 ga watan yuli ta buga wasa da kasar bahrain a sha biyar ga watan yuli kuma za ta ke cire ne da kasar iraki ita dai iran tana rukunin si ne da maki shida yayin da kasashen bahrain iraki ke saman tebur da maki sha ɗaya da kuma maki tara ministan matasa da wasanni na kasar iran mas'ud sultan far ya sanar da cewa idan kungiyar kwallon kafa ta police ta kasar iran ta yi nasara kan abokiyar karawarta a wasan karshe wato final za su buga a wasan cin kofin zakaran asiya to za su samu gwaggwabar kyauta daga shugaban kasar hassan rohani bar kuma mu kawo kan daga cikin gasar kwallon kafa cin kofin firimiya ta kasar da aka buga a mako a ranar juma'a ta gabata kungiyar kwallon kafa ta sefan ta lalasa na saji mazandaran da ci hudu da babu a asabar kuma fula ta lalasa saifa da ci uku da babu sanatin naft abadan na da ci uku sai hall sirjan na da ci daya. fekan da aluminium arak sun yi kunnen doki babu ci sai misar sanjani kuma ta lasa nafti masjid suleiman da ci biyu da babu sai da ba a buga wasan police da zubahan ba saboda wani dalili a jiya lahadi kuwa an kira tsakanin mashin sazita brisa tarakto kuma an tashi wasan ci ɗaya da babu sai kuma shahar kudro ta kwashi kashinta a hannun istiklal da ci biyu da babu a wasan da suka buga yanzu kuma bari mu tsallaka nahiyar turai zainuddin zidane ya shirya barin kungiyar kwallon kafa ta real madrid mazda kungiyar kwallon kafa ta real madrid ya sanar da aniyar sa ta barin kungiyar a ƙarshen kakar bana saboda irin yanayin da kungiyar take ciki na rashin tabbas shi dai zidane ya buƙaci hukumomin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ne da sako wato sayo masa wasu sabbin 'yan wasa kamar irin su pel pogba na manchester united da kuma sadio mane na liverpool amma suka yi kunnen uwar shegu da bukatun nasa suka bar shi da 'yan wasan da yake ganin ba su iya tabuka komai ba kamar yadda yake so ɗan damben burtaniya nan anthony joshua doke corporate polve wanda hakan ya kara fitowa da batun karawarsa da tyson fury a fili joshua ya yi nasara ne a fafatawar da aka yi zagaye na uku kuma an yi ne inda 'yan kallo dubu ne kawai aka baiwa damar shiga filin wasan na wembley arena laki da daukar matakan bada tazara da ake yi saboda hana yaduwar cutar coronavirus kuma jim kaɗan bayan nasarar da anthony joshua ya samu ne magoya bayansa suka rika faɗar cewa saura furi wato furta hakan ke da wuya sai kuwa anthony joshua ya ba su tarwa cewa duk wanda ke da tarin kofuna ya zo na shirya kawai mu yi bankwana da kuma mu la samu kaɗan daga cikin gasar kwallon kafacin kofin nahiyar turai a rukunin d bayan munich ita ce ke kan tebur da maki 16 yayin da kuma atletico madrid ke da maki 9 sai salzburg na da maki 4 sai locomotive moscow da maki 3 a rukunin biyu kuma arsenal ce ke saman tebur da maki goma sha takwas sai kuma molode da maki goma yayin da rafid vin ke da maki bakwai ke da maki guda bakwai to masu wurare irin duka iya abin da so kenan ganin lokacin da aka ɗibar mai ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu da dauke da sabon shirin amma kafin nan amma don wanda ku ji mu su ni na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana dauke da sabuwar waka da wani mawakin kasar iran ya yi ya haka shani da muhammad zanad wakili da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bar hada ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara wakar ai saurare lafiya Chunjong, chunjong, chunjong, سامان که ندارم به فدای سر تو به نفس های ایمان دارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم yaha kashani da muhammad zanar kenan aka ji a cikin wannan waka da suka gabatar mana kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin kishiya ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.tv2.ng kuma da wannan ne shirin na mai zo karshe amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin na yar gizo wato www.tv2.ng